Eh, wani lokaci akan samu matsala tsakanin mata da miji sannan kuma ita ma matar a daidai wannan lokaci tana da juna biyu sai a samu rabuwa tsakaninsu ko kuma a yi dai wani ɗan rikici haka wanda dai bai kai ga rabuwa ba amma kuma ta yi eh, me ake cewa ta ƙaura ta je gidansu eh, ta yi yaji tana da juna biyu wani lokacin wa'ansu na kula wa'ansu kuma akan samu ba sa kula da matansu to malam wani irin bayani za ka yi anan to alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد rana yau mun fara bayani dangane da ire-iren waɗannan matsaloli da suke faruwa tsakanin ma'aurata muna cikin ba da misalai ire-iren na larurorin da suke shafar mata kamar na dogo jiya jiyan da take da tsawo to wani namijin ba ya haƙuri ko mafi yawan mazaje ba su ya haƙuri za su ɗauki matarsu su kai gidan iyayenta su wata can in an yi sa tsawon wata ɗaya suna kula da ita shikenan bayan wannan ko ba za a ƙara yin ɗure su ba to wannan hakika gaskiya ba daidai ba ne sannan kuma akwai matsalan da ka faɗi hmm. na mace idan tana da juna biyu ga wannan juna biyu ko da ma saki ke akwai tsakanin kushi da mata ya saki mata shi hmm. wannan juna biyu dai nashi ne nauyinsa baki ɗaya na kan shi hmm. har ma rana ranar to muka ce za a yi rubuta mai fatura bayan <laughs> bayan ya abin da eh. aka kashe a lokacin da ba ta gidan shi mm. domin nauyi ne a kan shi dole ne ya ciyar da wato juna biyu din da matarsa take dauke da shi Allah subhanahu wata'ala ya dora mai wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in kunna ulati hamlin mm. fa anfiqu alaihinna hatta ya mm. yada'na hamlahunna idan sun zamanto masu juna biyu ne matanku kuma aka samu rabuwa ba ma yaji ba kaga in yaji ne a tsakanin kuma ita kanta dole ne ka ciyar da ita tunda har yanzu ka ce saboda haka kenan balle ma idan ya zamanto an yi saki idan ita ba za a ciyar da ita ba to za a ciyar da juna biyu dinta don sai ta rayu wannan juna biyu za a rayuwa idan kuma aka bar ta cikin wahala haka juna biyu dinta za ta sauke shi a cikin wahala saboda kenan wannan matsala ce gaskiya wanda zan iya kiran shi da wani nau'i na yaudara ko cin amana tsakanin maza da mata ya kamata mu fi karantarwa Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka yi mana bayani yadda ake ciyarwa ciyar nan ba ta sauka a mutum sai idan ya zamanto ka rabu da mace ka sake ta shikenan ba ta da komi amma in tana da juna biyu dole ne ka ciyar da ita umarni ne na Allah subhanahu ta'ala ce fa anfiqu alaihinna ku yi ta ciyar da su hatta ya na hamlahunna har sai sun haihu kaga kenan wannan ciyarwa za ta yi ta tafiya ta in da juna biyu din wata ɗaya ne ko wata biyu aka rabu da ita tsawon wata bakwai za a ciyar da ita mala a nan ma lokaci ba ma sai an samu matsalan eh, rabuwa ba ko kuma yaji Eh, za ka samu mutum ma yana tare da matar tasa tana da juna biyu amma kuma sai ga ya ba ta abin da ya dace saboda a matsayinta na wadda take da juna biyu tana bukatar kula fiye da kafin ta sami juna biyu amma kuma sai ka ga wannan ba a samun shi a wannan lokacin gaskiya wannan matsala ce sosai saboda gabanin ta ɗauki juna biyu din nan bukatun da take da su bai kai na bayan mm. juna biyu ba da yake ma idan tana da juna biyu zaka ga kusan bukatunta suna ragewa kusan ababen da take bukata kuma masu tsada ba ne don wata mace za ga ba ta san naman rago ba ta san naman shanu ba ta san naman zabi ba ta san duk abin da ya sha dangin nama ba ruwanta da shi sai dai su gori ba kenan sai abubuwa waɗanda suke masu arha <laughs> gori ba ko wata dinya ko kanya ko abin da ya kama da wannan abubuwa da masu arha to wata mace ma ba ta iya cin su kwata-kwata wa'annan abinda take bukata kawai laka take bukata zan ki tamnawa saboda duk wani abu da ya shafi dangin kayanci ne baki daya wannan cikin ya samu ta kyamar shi ka kenan kaga a wannan lokaci ya kamata miji ya tausaya ma mace ci gaba da tausaya mata ta kai matsayin da ma ba ta bukatar wasu abubuwa na more rayuwa abinda take bukata dai kai take bukata ka tsaya kusa da ita kawai saboda kai ne mafarin wannan bai kamata ba a ce kuma an shiga wani yanayi kuma ka koma kana kyamarta sai mana anan kana magana so da yawa ma abubuwan ba ta bukata to nan idan aka aka samu aka sauka lafiya aka haifi wa abin da aka haifa din aka samu lafiya yanzu kuma abubuwa za su biyo baya zaga akwai kwaɗayi akwai eh, son abubuwa son ci son abun nan Eh, wansu <laughs> mazan suna ganin abun an takura mu sosai ko da yaushe so kaza ko da yaushe so nama so kaza so abun nan dai tana son ta samu tana cin eh, abubuwan da zai gina mata jiki a matsayinta na wadda eh, za a ce mai jego za a ce ko mm. gaskiya ne wato irin wannan lokaci bayan an haihu mace tana wato abu kwaɗayin bakinta yana dawowa mm. tana buƙatar abubuwa da yawa to anan miji dole ya ji tsoron Allah abinda take bukata sai ya kawo mata gwargwadon halin da Allah subhanahu ta'ala ya mashi da yin fiqtu sa'atin min sa'ati gwargwadon halin shi sai ya kawo tana bukatar nama mai yawa domin wata tana bukata sosai mm. tana bukatar naman kaji ko naman shanu ko na rago abinda da kai karfi sai ka kawo a gidanka bai kamata ba a ce kuma a wannan lokaci kana da halin yi kuma ka ƙi wannan ba wani zunubi ne kake tara maganka ya kamata maza mu sani cewa ciyarwa din nan wato wata ibada ce mai girma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cewa dinarin da zaka dauka ka kashe fi sabilillah mm. da wanda zaka ba miskini akan titi ga ganin shi ka bashi da wanda zaka ciyar da iyalinka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azamu ajran wanda ka ciyar da iyalinka shine mafi girman lada a wurin Allah subhanahu wataala saboda idan ka ga wato ciyar da iyali ibada ce kamar da kake daukan kuɗi kai sadaka da su haka za ka yin sadaka akan iyalinka ka samu lada mai yawa duk sadakan da za ka yi ma baki daya kuma bayan wanda za ka yi ma iyalinka ne sai gida ya koshi sannan na ba daji amma idan gida bai koshi bai kamata a dauka ba daji saboda kenan kaga wato ibada ce mai girma da Allah subhanahu wataala zai saka ma mazaje waɗansu mazaje ba su tunanin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yana cewa idan mutum ya ciyar da iyalin shi ciyarwa yana neman ladarta a wurin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai saka mai da aljanna wadda kaga kenan ibada ce mai girma ba wai kana ciyar da su bane akan banza ba kudinka ko akan dole ko mm. akan ana matsa ma ko wani ba ibada ce kamar yadda auren na yake ibada haka ciyar da su yake ibada domin da nau'i ne da ainihi aiki ne a cikin aure haka Allah subhanahu wataala zai baka lada a akan shi